alkaluman hukumar ƙididdiga ta najeriya sun bayyana mafi tashin farashin kayan abinci da aka samu a watan jiya a najeriya da aka rabu da gani tun bara Ƙididdigar a lokaci guda ta nuna raguwar masu sayan kaya da ya fi tsanani a shekaru hudu da suka wuce, biyo bayan tashin farashin a Oktoba da ya kai kashi goma sha ɗaya da sittin da ɗaya cikin ɗari, inda ya haura na watan Satumba da ya tsaya kan kashi goma sha ɗaya da ashirin da hudu cikin ɗari. Masana tattalin arziki sun ce akwai riba da faduwa ta wani bangare na rufe iyaka, amma ba za a ga tasirin sauki ba matukar an bar kasuwa ta yi halinta. Yushau Aliyu masanin tattalin arziki na Abuja yana cewa ya zama wajibi a yi kiyasin riba da faduwa ga lamarin rufe iyaka a ɗauki abin da zai fi kawo yawan jama'a da gwamnati riba. Zirga-zirgar an kasuwa fa galibin su suna yi ne kawai don neman ina ne kaya fi sauki kuma ina ne za mu ci riba. Duk sanda ka kawo wani hannu a tsakiyar kasuwanci to za fa a samu canjin yanayi na kasuwa za ka gan shi a gajeren zango za kuma ka tsance shi a dogon zango saboda duk ba yanda za a yi ka tsira ma hauhawan farashi in dai kuɗaɗen da ke ajifan mutane bai canza ba shi ma. Wanda suka san tattalin arziki shine sukan shiga duk abin da za a yi shi a ƙasa sai a ƙayyade masa farashi saboda ya shiga gidan kowa akwai kayayyakin da ita gwamnati ma take hasaran gaba ɗayanta saboda duk abin da aka yi fitar shi tsakanin ƙasa da ƙasa tattalin arzikin duniya yana magana ne akan yawan kasuwancin da kuka yi a ƙasan ku kuka fitar shi ne zai kawo muku kuɗaɗe masu yawa kamar yadda tattalin arzikin mu ya dogara da man fetur da muke yi a ƙasan kuma mu fitar shi ma haka inda za mu yi abincin da yawa mu fitar da shi ƙasar mu zai fi kawo mana kuɗaɗe masu yawa wanda zai canji man fetur ɗin to amma an ka kulle iyaka ta kace sai dai a noma a ci to za a ta noma ne a ci kuma a ta kaci kuma ba biyan bukata a ƙarshen magana. Imran Wadanas na jagorantar wata masana'antar kera takalma da ya ce illar rashin zuba jarin gwamnati ko masu hannu da shuni ga kayan da ake samarwa a cikin gida ke sanya su zama koma baya. Shi yasa yau gashi rasuwar na kusan shekara hamsin da wani abu amma in dai za a buga wani misali na kyau na dacewa da cancanta sai dai a yi misali da Sardauna a yi misali da Tafawa Balewa a yi misali da sarka to wai su waɗanda suke jagorantar mu yanzu me za su yi wanda su ma gobe za mu rika tuna su har mu rika yi musu addu'a kamar yadda muke waɗannan. Hukumar hana fasa kabri ta Najeriya ta sanar da rufe iyakar gaba ɗaya daga shigo da dukkan kayan masarufi sai abin da hali nan gaba duk da buƙatar gwamnatin Najeriya da ƙasashe makwabtan Najeriya suka yi don buɗe iyakar. Shugaban hukumar Hamid Ali ya ce hakan don hana fasa kabri ne da kuma inganta lamuran tsaro. Nasiru Adamu kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.